A yanzu da yake dukkan jam'iyyun siyasar Najeriya sun amince da ran 28 ga watan Maris a zaman ran da za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya, manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu PDP da APC duk sun cashire suke kuma kowa yana kwaɗa kansa tare da hasashen samun nasara. mukaddashin darakta yada labarai na kyamfen din shugaba gullak jonathan alhaji isa tafi da mafindi ya ce su kam ko a yau aka ce a yi zaɓe sun san shugaba jonathan zai koma cikin fadar Asabila. siyasa kamar yaƙi yake hmm. kowa yana da irin makaminsa hmm. kowa yana da irin shirye-shiryensa to abu ne da kowa ba zai bayyana a gaban jama'a cewa mu mun yi kaza mun yi kaza muna cikin level na kaza a'a babban abin da zan gaya maka dai hmm. muna da zuciya na cewa duk lokacin da aka fito aka jefa kuri'a za mu ci kuma muna kan kamfen na bayyana wa 'yan Najeriya cewa ga abubuwan da muka yi a zamanin da muke mulki na shekara sha biyar a ciki kuma wannan president na shekara biyar ko shida su 'yan adawa aikinsu ko kuma hikimarsu shi suka bayyana a ɗiban mutane idan sun je gombe su ɗabi mutane daga jigawa ɗabi mutane daga maiduguri taraba adamawa a zo a ringizo a wuri guda a ce mutane sun yawa a kuma ɗebin mutane yawancin su ba su rijista ba a zo a taro ana ihu sai ne sai ne wannan ba shi ne hanyar da mu pdp muka ɗauka mu hanyar da muka ɗauka tsarin da muka ɗauka shi ne mu fahimtar da wa'inda za su sake shiga zaɓe ko wa'inda masu shiga zaɓe bana ba su taɓa yin zaɓe ba muna neman ra'ayinsu su sani cewa wanda ya yi wannan ayyuka ya yi tashoshin jiragen sama ya yi tashoshin jiragen ruwa jirgin ƙasa na tafiya ya shimfiɗa noma ta hanyar da yau kowa ya sa noma a gaba ya san ba wai taimako kawai yake ba a'a yana tare da gwamnati takwarar aikin alhaji isa tafi da mafin da na pdp a jam'iyyar apc ita ce hajiya naja'atu muhammad farko dai karya suke bai waɗannan ma ba amma abin da ya kamata ɗan najeriya ya tambayi kansa shine menene ma aikin shugaban ƙasa aikin shugaban ƙasa na farko kamar yadda kundin tsarin mulkinmu ya ce shine kwamandan harsoshin Najeriya ga baki daya. Shugaba Jonathan da bakinsa ya fito ya ce shi ba commander in chief ba ne. Bai ma fahimci menene aikinsa ba. Doka abin da ta ce shi ne shugaban ƙasa ya duk yanda zai a matsayinsa na commander kwamandojin Najeriya ne wato ya kare kasar mu a daga waje. daga wasu su shigo su kwace mana kasar mu sannan na biyu ya kare rai da lafiya da dukiyoyin al'umma a cikin gida to yanzu duk iya karyarka ba za ka iya cewa ya yi wannan aikin ba eh, suna zancen jirgin ƙasa kowa ya san jirgin ƙasan nan a cikin bola kaja aka ɗauko shi aka je aka dasa shi a gurin kuma ba su ma ci kunya ba ga titin jirgin ƙasan da suka ce sun yi amma duk turɓaya ta rufe shi saboda haka irin wannan ƙarerayi sun riga sun saba amma kowane ɗan najeriya ya san cewa ƙarya ne ba wani abu da suka yi a yayin da jam'iyyun suke ƙara ƙaimin nasu a wani gefe babban abin da ke ɗaukar hankulan jama'a yanzu shine raɗe-raɗin da ke ƙara karfi cewar fadar shugaban ƙasa tana son tilasta wa farfesa tahiru jega shugaban hukumar zaɓe ta inec ya tafi hutun dole kafin ran 28 ga watan maris kuma ba zai komo kan wannan kujera ba har zuwa ƙarshen wa'adinsa a watan yuni gwamnatin dai ta musanta wannan amma kuma manyan magoya bayan shugaba jonathan cikin har da edwin clark suna daga cikin masu kiran da a makowar jega a kuma gurfanar da shugaban kotu ibrahim alfa ahmed daga abuja a nigeria